‘yan uwana musulmi waɗanda suke halarci a wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu ta kafafe daban-daban ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa daga wurin Allah gaisuwa mai tsarki kuma mai albarka ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu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 wanda ya daidai da ɗaya ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam bisa ga lissafin gumakan gregorian na da shekaru da da shida. allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu aliyu ne abi talib masallacin da ke cikin unguwar kokorot. a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma da kuma tunatarwa a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu zan fara da tambayoyi mai tambaya ta farko yake tambaya cewa ya ji a cikin karance-karance na ina cewa akwai layar zana ta ƙur'ani ko malamin shi ya faɗa mishi layar zana ga baki ɗaya tsafi ne to abin ya kwance mai kai shin yana son ya ji gaskiyar magana to alhamdulillahi rabbil alamin babu shakka akwai tsafe-tsafe to amma mu ba makarantar da su ba mu yi ko ba makarantarwa abinda na faɗi na cewa akwai layin zana ta alƙur'ani gaskiya ce mutum ya zo ga ka da wuri kana da wuri yana dibin ka amma bai gamsa ba ka duba littafin al-mustadrak ala sahihai na abu abdullahi al-hakiman ne saburi hadisi na dubu uku da ɗari uku da saba'in da shida sahihu ibn hibban hadisi na dubu shida da ɗari biyar da sha ɗaya sannan da musnad na abiyana hadisi na hamsin da uku suna bayani lokacin da sura suratul lahab ta sabka ran makaranta mana ija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 سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد شاو اللوكة شند ونا سورة تسوكا لهب متبقو نعم hannun abu lahabi ya ƙunƙunta wa tabba kuma ya ƙara ƙunƙunta ma agana an luhu wa ma kasaba dukiya ta da ƴaƴanai ba su iya wadatar da shi da komai gobe kiyama zai ɗanɗane azaba kenan ko sai ya sula narin za ta lahadin zai ɗanɗane wuta ma'abuciya ruruwa ma'abuciya harshe sayasla zata zatar lahabin wa mura'atuhu sai aka yi katsun na atiko sai aka ce wa mura'atuhu maimakon wa mura'atuhu wa mura'atuhu hammalatul wa mura'atuhu hammalatul eh hammalatul hammalatul khatab nan ne nake magana aka yi katsayin na ati wa mura'atuhu da matan shi hammalata sai ba a ce hamalatu ba ko hamalata al-khatab fi jidiha hablum min masad mata Abu Jahl ana kiranta Ummu Jamil mace ce mai matukan kyau ko mai alfakari wadda take sanyo zinari ko ina za ka ganta da sarƙoƙi na zinari da murjani da lu'ulu'u da mi ta san yau tana alfahari tana alfarma sai Allah ya ce fi jide ha cikin wuyanta hablon akwai abin nan tsawo ko kuma akwai wata ajiya min masadin ko wanda ake kaba sai ta jini ta. wannan zinarin yanzu shi ake ce ma ajiya kaba hoton muhammad diyari na muke nan sai ta jide makami ta ce zan je yau in gwada ma muhammad cewa ni tsagiyar ce ina za ta ganin annabi ta tambaya ta tambaya har aka ce mata yana masallaci ta shigo masallaci sai ta tarar da manzon Allah tare da abubakar tana riƙe da makami Ka ga abubakar zai ƙoƙari ya miƙe ko? don kun san abubakar ba zai da a taɓi manzo Allah ba manzo Allah ya riƙe abubakar ya ce zauna dai ya ce tana fa iya ganin ka nan wurin ga ya rasulullah manzo Allah ya ce ai ba za ta gane ba manzo Allah ya ce ba za ta gane ba ta zo ta diba ga ta kusa ga manzo Allah tsaye tana faɗa ina kake ta diba can ta diba can har Allah ka ko annabi ta yi amma ba ta kai shi ba dan nan sai ta juya ta koma tana waka tana muzammaman abaina wa dinahu eh, wa amrahu baina wa dinahu rọ̀ wá pẹ̀lú òkú. na zaune cikin masallaci, amma ko ba ta gan shi ba. Akwai abin da ya karanta. Sannan akwai wasu ayoyi guda uku. Wayanda na ba da biyu, ban ba da ɗayan ba. ina ganin ko lokacin da muke karatu suratul isra ne duk wanda ya karanta shi mugu ya fuskanto shi har ya samu karanta su mugun bai iso gare shi ba to ba zai kai shi ba kuma ni shahidi ne akan wannan domin akwai wani mutum wanda yake ga jikina sosai duk abin da ya shafe shi jiniki ya shafe ni wayannan farayi yan bandit in wayannan da kuke gani suka je garin shi ƙauyen da yake da ma na bashi na ce da ya ji wani haya-haya to ya karanta ya karanta abin mamaki gida akwai ɗakuna akwai mutane da yawa cikin gida amma sai ga ɓarayin sun shigo da bindigoginsu su shiga wannan ɗakin su fita su shiga wancan ɗakin su fita su shiga wannan su fita suna faɗin shagun sun gudu ya ga mu zaune ga mu zaune amma faɗin suka yi shagun sun gudu sannan ko wajen tafiye-tafiyen da muka yi wajen jaje ƙauyuka mutanen da ake kashewa mukan fita mun shiga ƙauye wajen 65 mai musu jaje da sauransu da kuma addu'o'i na cewa Allah ya tsare akwai inda muka haɗu da bandit ɗin ai in na ɗaga kai na dube su sai dai kawai ka ga mutu ya nuna kai ne to akwai layar zana tabbas babu isasshen lokacin da zan tsaya kan wannan tafiye amma akwai ta tabbas kuma malaman musulunci sun karantar da ita tabbas kuma wasu sun yi aiki da ita ta yi aiki tabbas kuma wasu sun karɓa ga hannuna kuma tabbas ta yi aiki sosai dai gabanin abu ya yi ma ciri ya zama ta ya riga ya kawo gari ka abin kana jin motsin shi kai to kai ka gama ne shi sai dai ka koma gefe kana kallon shi in ma fita za kai cikin ɗakin, ka sa makulli ka rufe ka kira ka je ka kira jama'a sai ka aikata shi amma lallai akwai layar zana ta ƙur'ani tabbas akwai ta kun ji wannan hadisin kurum ya tabbatar muna da haka ko to akwai ire-irensu ka je dai ka samu karatunmu na suratul isra na ta bayani akai har wata daga cikin ayoyin na bayar ko nake sai ku je ku je ku nemi yosu sauran cikon ina nufin ku je makaranta kenan wajen malamai ku yi karatu ko malamai na sunna malamai na gaskiya ku yi karatu idan kana son ka san haka mai tambaya ta biyu duka dai mutanen ƙauye ne ya ce malam ‘yan banda sun shigo garinmu. To dama muna da bindiga. Garin ‘yan harbi ɗan banda ɗin ɗan bindiga sai dai harbi ɗan uwana. Saboda cikin dare ne cikin duhu. Ba mu da wuta garinmu. To menene hukunci na? alhamdulillah hukuncinka shi ne kayi ƙatullar fatsa'i ko kisa na kuskuri? ba wai kowane kisa ne ake cewa a kashe mutum ba akwai lokacin da mota za ta kashe mutum mai motar ma a ce tafi akwai majalisu waɗanda ya kamata a ce an yi waɗanda suke kula da wannan mai motar a ce tafi ba kai komi ba ba kai komai ba ba ka yi laifi ko guda ba ba ka biyan diya sa'annan ba ka azumi ba ka komai ba ka kashe kowa ba shi ya kashe kai mai mai mota na tafiya mai mashin ya shawo da gudu daɗa shaye-shaye ya yi ƙaƙa sai zo rafi motar nan kawai ya faɗi yana faɗuwa hannun mashin ya dawo sai ya bugi kai ne daidai kunnen shi sai jini ya ɓare cikin kunnuwan shida kuma an ci da baki nan take ya mutu aka zo aka diba menene laifin mai mota in ma ya ga dama sai ce ‘yan uwan masu mashin eh, su zo su biya shi mota ce su gyara mai inda aka lambashe mai don ba shi ya kashe shi ba to wannan banda cikakken bayanin abin da ya faru shin shiga ya yi irin ta ‘yan bandit ɗin kaskace shi ko ko ko koko bullet ɗin ya tafi waje ya samu ɗan bandit bai same shi ba ya kashe shi ko ƙasa ina da buƙatar in samu wannan ƙarin bayanin amma dai in halbawa ne kai kana tunanin ɗan bandiki ne ashe ba shi ba ne to kayan ƙasar da katsaɗi kisa na kuskure wanda hukunci ne yana nan tafe nan tafe gaba kaɗan ko wajen kisa shi ba za a kashe ka ba amma za ka biya jiya za ka biya ni za ka biya jiya ina fatar an fahimta na uku yake malam an ce duk wanda ya zo muku da kalmar Allah to kada ku ce kafuri ne wanda duk ya zo muku da kalmar Allah haka ayar ku take ba haka take ba wanda dai muku sallama ko kada ku ce mishi lasta bi mu'minin Allah ran makana ya kame aya لست مؤمنا ثبته من أرضه wannan mu'jiza qur'ani kenan ko wala taqulu liman alqa ولا تقولوا لمن ألقى عليكم السلام إليكم السلام إليكم السلام لست بمؤمن لست مؤمنا تبتغون على وندا kada ku ce ba mumini bane akwai hadisin Usama bin zai. wanda ana yaƙi ya ɗauki takobi ya kai ya tare wani kafuri sai kafuri ya yi kalmar shahada yana kalmar shahada sai ce kai wannan kalmar shahada kayi ta ne in kashe ka sai sa takobi ya ɗauke kai ne sai je wajen manzon Allah mutane suka ruga aka ba manzon Allah labari manzon Allah ya ce ya kai Usama ya za kai da la ilaha illallah gobe kiyama ya za ka yi da la'ilaha illallahu gobe ƙiyama yana ambatonta ka sa kuma abu ka kashe shi to shi ne banda sun shigo cikin garinsu suna allahu akbar allahu akbar ya wai ya halatta su farfa banda ɗin su fara kashi ko kuma a'a haka za su yi wannan kayi fahimta wadda take gurguwa fahimta wanga bai da makami ya yi haka ya yi saranda ko kai kake rike da makami amma wanda shi ke rike da makamin ba ko makamin har ba shi ya kai kuma ka gaina kashin wasu kabbarar da yake yi bata hana mai kashin musulmi ba wancan ko ya yadda takobi ya yi saranda da banda za su shigo cikin garin ku su yadda bindiga duka su yi saranda ku kwashe bindigogin ku yi ga hannunku su yi saranda sai su sai su ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah to ba ku ci ba mu ne ba ne sai dai ku kai su kofi yanzu Kofi ita kuma za ta yi musu shari'a kai mutum nawa ka kashe kai mutum nawa ka kashe kai mutum nawa ka kashe wanda aka samu bai taɓa kisa ba a kashe shi wanda aka samu ya taɓa kisa kuma za a kashe shi an fahimci wannan amma wancan na wanda kake nufi cikin hadisi ya riga ya sake kari wayan ga ko shigowa za su yi da yaudara suna kabbara suna halbinku. kana jin kukan bindiga kana jin ruwan bullet suna hita ko ina ko don haka ba iri ɗaya ba ne in kun ji irin waɗannan in kuna da layan zana ku yi tuba ganin kuma kun huta in ba ku da ita kuma to ku san matakin da kun ka ɗauka ku kare kanku saboda ya kamata a ce akwai soja akwai me akwai me waɗanda suke wannan aikin ko wanga aiki ne na yahudawa kuma insha Allah ta'ala an kusan kai ƙarshen shi sai mu ci gaba da karatunmu Allah maɗaukakin sarki a suratul bakara aya ta ɗari saba'in da bakwai ran muka tsaya ko? Allah mu sai ka sake karanta muna ita. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون تتقون ta ga shi wancan mai ma tambaya akan layar zana akwai lokacin da wasu mutane suke komawa mu mujabu da'awa ya zanto abinda sun ka roƙi Allah ma Allah yi yayi duk abin da suka roƙe Allah in yau bandi ke shigo garinsu suka ce Allahumma a in basarahum ya Allah ka makaftar da ganinsu to duk za su koma makafi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bara'u minhum ko sannan irin su sa'ad ibn abi waqqas wanda wasu yara samari masu son fitina masu gauni da zafin addini wayanda saboda gauninsu har sun fita daga cikin suna sun koma kawari da su sani dama yaro yanzan yana da hamasa ta addini ga ƙaramin ilimi kuma ga ƙaramin ga rashin ladabi to kai tsaye yanzu zai koma cikin hawari ya rika ta musulmi yana halatta jininsu shi yasa ake son ko yaushe zamanto yara samari a rika ba su ilimi don haka suka sa wani gaba wani dattijo gaba wani suka cimma a amirul mu'minin umaru bin al qassar Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda suka ce sun zo da complain wanda dama sun gama bakinsu ya ce me ke tafe da ku suka ce mun kawo ƙarar mu limamin da ka samu ne ya rika ba mu sallah mun kawo ƙarar shi ya ce me ke faruwa suka ce bai iya sallah ba wannan wanda suke cewa fa bai iya sallah ba tun da aka fallanta sallah da shi aka sallah da shi manzon Allah ke sallah har manzon Allah ya bar duniya ɗalibin manzon Allah ne kuma yana cikin asabiquna al-awwaluna min al-muhajirina matseranta na farko daga cikin muhajirai na cikinsu shi har gani yake idan an tsaye da dangin annabi an tsaye da gidan annabi gaba ɗai shine na uku da musulunta yana nan cikin sahihul bukhari ya karanci addini tsawon shekara kusan 20 ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi sallah ga annabi ya yi digiri ya yi masters ya yi phd yanzu profesa ne na sallah amma sun ci bai iya sallah umar ya ce sa'adu ka ji abin da suke baɗi sa'adu ya je garin kare kai na yawai zatin san su amma bai yi a ce baka iya sallah ba wanda bai iya sallah ba shi ake sa cikin al'ashara al-mubashsharun bil janna tunda an ce abubakar fil janna wa umaru fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa abdurrahman fil janna wa abu ubayy fil janna wa sa'adu fil janna shine sa'adu ibn abi waqas kuma lokacin yakin Uhud manzo Allah ya ce ya sa'adu fidaka abi wa ummi lokacin da wani yazo yana son ya kai ga manzo Allah sa'adu ya kora wannan mutumin har sai da mutumin ya cire ya koma tsirara yana gudu manzon Allah ya juya ya dubi sahabin girgi sai yace ya sa'adu ki da ka abi wa ummi ya kai sa'adu na baka uwata na baka uba na fansa ne gare ka amma kuma gashi an ce bai sallah ba wasu samari wayanda suka taso daga baya suka iske musulunci sun ce bai iya sallah ba shi da yana raye aka fara saukar da wahayi yana raye aka fara saukar da wahayi yana da matsayoya daban-daban cikin musulunci amma kuma sun ci bai iya sallah ba sai sa'adu ya dubi wannan babban nasu wanda shi ke magana ya ce Allahumma in basarahu ya Allah ka makaftar da shi sa'an nan ka gita shi ga fitina ka tsawaitar da rai ne kuma ka gita shi ga fitina haka ko ta faru bai tashi zama area boys da sai da kyaujin shekara shekara 90 sannan shiga cikin area boys suna shan daga suna shan wiwi suna shan duk wani abu da ka sani in ya ga yarinya ta zo sai ya bi da gudu idan ya bi ta da gudu sai ya kamo ta ya riko gabanta ya riko mamanta ta kuce ta bugai tsohon banza sai ce ai wannan ba wani abu bane face addu'ar sa'adu asaba ni da a wasu sa'ad yace wallahi da addu'a sa'adu ta kama ni da can na kware nake amma addu'a sa'ad ta kama ni su nan da son roƙa da Allah ya yi don haka akwai mujabu da'awa wa'anda in Allah ya sakuna da su shi kenan sai ku ga sai dai su zagaya ko kaga sun biyo ne kawai sun yi wani guri wurin da ba naku ba to wannan ayar tana makarantar da mu Yadda in kana son kai ma ka zama cikin mujabul da'awa to ka rike koyar koyarwar ke cikinta domin aya ce mai matuƙa karantarwa ta ƙunshi abubuwa da dama kuma aya ce da za ta yi gyara mai yawa ga al'ummar mu ta yau domin al'ummar mu yau abinda kawai suka ɗauka musulunci shine ka ji an kiran sallah ka yi alwala ka je masallaci ka yi sallah in ka dawo ka ci gaba da ɓarnaka ko? ko ba haka mutane suka ɗauka ba da zaran dai an ga kana sallah to shi kenan kai da ka ji kana sallah kai jin ka kai ka kai wani abubakar ko kuma kila ma ka kusan ma umar ko ka kusan ma usmanu ko kila ma ka kai matsayin ali Tun da dai in an kira kana aje aikin da kake yi ka je kai sallah to shine Allah ke laisal birra ba shine imani ba ba shi ne musulunci ba ko ba shi ne ɗa'a ba wannan kalmar ta aljirra duka tana fasaruwa ga waɗannan guda uku gaba ɗansu tare ba shi ne ɗa'ar Allah ko ba shi ne musulunci ba Ta nan ba shi ne imani ba an gane duk da yake mafi yawan malamai sun fi fassara fi da cewa imani to ai imani dai kaga ana maganar musulunci kenan 'yan babu musulunci ina imani ne in babu da'a kuma ina imani yake ai al-iman qaulun wa fi'lun wa i'tiqad kaga wannan ayyuka na da'a suna cikin bangaren imani so laysal birra ba shine imani ba ko ba shi ne musulunci ba kuma ba shi ne ɗa'ar Allah ba an tuwallu wujuhakum qibalal mashriq wal magharibi idan kawai kuna juyar da fuskokin ku kuna yin sallah kuna fuskantar mahudar rana kuma fadar rana ya danganta daga kowane bangare na duniya kuke man dai ba gabas ake kallo a yi sallah ba ko? ga ƙasar Hausa mun shiga cikin marhala daban-daban. Da matan aure jere ake bibi a yi sallah. Inda jeren ɗakin take kallo in ta gyara jere kuma gabas inta ta canza. Alƙibla ta canza ta koma na inda jeren yake. aka gane cewa a'a ba haka ba ne gabas ake kallo to shi kenan kuma sai suka yanke hukunci da cewa gabas ake kallo gabas ake kallo gabas ake kallo to wanda yake nafiya wanda take yamma ga makka su suke kallon gabas ko in kana yamma ɗakin ka'aba wannan masallacin wannan ɗakin nan ake kallo nan masallaci na ka'aba wanda ke cikin masallaci kuma ka'aba yake kallo shi yasa kuka ga wanda ya zo ake hajji zai ga mutane waɗanda suke gabas ɗin ka'aba suna kallon yamma wayanda suka suke yamma ga ka'aba suna kallon gabas na kudu ba suna kallon arewa na arewa fa suna kallon kudu ya aka yi duka ba su jera suka kalli gabas ba saboda ba gabas ce ake kallo ba an fahimta duk inda ka je ka yi iske haji ka ga cewa ka gaba inda alƙiblar ka take duk da muna alƙiblar mu ba gabas take tsaye straight ba amma dai malaman musulunci sun ce akwai rangwame saboda yanzu ne ma aka samu na'urori waɗanda aka gano haka can da ɗaukan muka da ka tafi gabas tsaye sai ɗakin kaba in ka je gabas tsaye sai ethiopia can za ka faɗa can kake kallo dole gabas sai ta ɗan karkata zuwa arewa nan ne ɗakin ka'aba yake to amma akwai malamai ka samu littafin subulus salam na ashek amir ramani a sun'ani za ka ga ya kawo cewa in dai ka kwatanta dai ba dole sai ka ta yi sarar jini da ita ba dai ɗan dai kwatanta iya ƙoƙarinka ka ga haujin da take to shi kenan ya yi kuma wannan malamanmu iyayenmu na musulunci da shi suka yi amfani ya kasance mu ta kasance gabas amma ba gabas east daidai waje da shi ne mu ba dole ne sai ya kasance north east amma ya kasance ya fi karkatuwa zuwa ga gabas bisa ga yadda yake yin north menene north arewa shine ɗakin ka'aba ka je ka ɗauko map wannan map ɗin ma kada ka ce aiki yahuda ne musulmi ya fara shi musulmi ya fara zana shi kuma ya zana shi da accuracy wanda yake kusan 99% accuracy sannan daga baya turawan suka ɗauka abubuwan duka namu ne ɗaukan su kai daga baya wa tsaurawa muka yi muka kowa muna ta harkokin duniya muka kowa muna ta wasu abubuwa waɗanda Allah bai sa samu ba ya ƙulu na ma la wa ma la yu'marun in mun karanta ƙur'ani ga abinda da an kace mu yi amma kuma in mun ka tashi ayyukan mu kuma ga abin da muke aikatawa sai zan ba ƙur'ani muka kuma mu hankali ba ba mu bani Allah ya fa atadiru ya ulul albab ko ya ku masu hankali yake ku yi lura ku tsaya ku dubi Qur'anin nan za ka samu biology ciki za ka samu fiye ciki za ka samu chemistry ciki za ka samu biology ciki za ka samu kowane subject mathematics komi za ka samu cikin ƙur'ani na yi ta ba mu misali su oceanography physics za ka samu density cewa ruwa waɗanda suka fi wasu ruwa density in sun zo ba su garwayewa wuri guda ko marajal bahraini مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان Allah madaukakin sarki yake Allah shine wanda ya game wasu tekuna guda biyu yaltaqiyan suna haɗuwa da juna marajal baharaini yaltaqiyan bainahuma barzakhun yace tsakanin su akwai wani shinge wannan shingen shine suka ce akwai density difference shinge ne na density mass all over volume kaga yanzu ka dawo kana physics kuma wa min ayatihi kuma ah, yace hamala hamalna kun fi abin nan eh, hamalna kun fil jariya ya yake ce ya aya take um, eh eh ba ita ba ko cikin wannan cikin yasin ne nake magana okay abun nan hamalna kun fil ni nan shine muhallin shahid na. cewa Allah ya ɗauke ku cikin ruwa waɗanda suke gudanawa ruwa waɗanda suke ni suke gudanawa yanzu idan ka ɗauki ɗan makullinka ka jefa ya cikin gulbi ni zai yi amma za ka ƙaton jirgi an yi wata shidda ana mai lodi kuma yana tafiya sama Allah ya ce aya ce to duk abin da yake aya ce na nufin a tsaya a yi dubi zuwa gare shi su da suka tsaya suka duba sai suka gana a ce matsalar density gauge mass all over volume suka ce density of water is one sannan mass shine lodin da za a samu jirgi all over volume volume kuma shine faɗin jirgin da kuma empty spaces waɗanda suke cikin jirgin da kuma mass of air mass of air idan kai volume kai jirgin ruwa ka cika shi da ruwa ka auna yawan ruwan menene lita nawa ne ka yi dibai-dibai sannan ka je ka auna nauyinsu ka yi divide by volume to shi kenan kai tsaye za ka gane in ya kai 1 to jirgin zai tafi tangal-tangal in ya tafi 0.9 jirgi zai tafi lafiya da 0.8 0.7 wanda ya tafi 0.3 0.2 shi irin wannan jirgin ma ya ma wuce iyaka don haka komai girman abu jihar sakkwato ana iya jirgin da zai ɗaukata a jefa ta cikin ruwa an gane وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون wannan ita ce aya da nake magana tabbas jirgi wanda ake malodi filfilkil mashhum jirgi wanda ake malodi to na cikin ayar Allah duk abin da yake ayar Allah kuma ya baka dama ka je ka yi bincike a kai ne idan ka yi bincike a kai ne za ka gano wani ilimi kaga physics ne duka harkar da suke yi da zarar density ne ya kai wa ko kuma ya ɗara wa wannan jirgin a suna ne in ya ɗara wa in density bai kai bai zarce wa ya kasa wa wannan jirgin in ka ɗauke rabin duniya ka aza mai lafiya lau kuna tafiya pacific ocean ya kwashe ɗaya bisa uku na duniya ko wallahi ana jirgin ruwa wanda ana iya ɗaukar najeriya a yanki ta gaba ɗaya a sa ta cikin jirgin a jefa cikin pacific ocean ko ba ta mulkiya ta yi tafiya amma ka ɗauki allura wannan allura ka jefa cikin ruwa kuma ta nutse to kaga ilmuma ne waɗanda gare mu suka ɗebe su jirgin sama musulmi ya fara yi ko ba haka yake ba jirgin sama musulmi ya fara yi wannan acid da kuke gani musulmi ya fara yin su hydrochloric acid suke cire trioxosulfuric acid su sodium hydroxide basis ko da makaman musulmi suka fara yi kuma duka ilimi ne wanda bincikensu ne cikin ƙur'ani tunda Allah ya ce fa a tabiru ya ƙulal albabi zuwa sun su ke ne su ta dubi su ci dubi suna fitarwa sai gaba suna fitar da abubuwa wanda ba ta iya sani yanzu raƙumi ka dubi yadda Allah ya halicce shi yana da bambanci da halittarsa sannan yana representing animal kingdom Allah ya kalle ya yake muna mai dubi zuwa ga yadda ya halitta raƙumi ko? Hmm. Za ka yi kama. Fala ilal ibili kai fa kuli kot. Allah ya ce afala yanzuruna shin ba su dubi ilal ibli zuwa ga raƙumi kaifa kulliqad ya aka halice shi kaga za ka fara tun cikin ciki embryology kenan yaya ake fara halitta tun daga cell sperm cell da ovum yadda suke haduwa in ka ci gaba da bincike da yadda suke multiplying ta mitosis suna multiplying da yadda ake fomin kaza da yadda ake fomin speech ya lifestyle wannan ya koma kaza wannan ya koma kaza har a gama halitta shiga baki daya Allah ya ce ba ku dubi to da mi da idan ka zaka dubi su dole sai da mi sai da microscope tun da nan robot hook ya san da cewa ya kamata a yi microscope da haka a shekara ta 1665 ya yi microscope ya duba ga wani plant cell wani cork yana duba haka sai ga cell membrane na cells uh, sorry cell wall cellular cell walls na wannan katakon yana duba haka yadda cellular cell wall sai laƙa musu cell little box shine cell daga nan aka ci gaba da ƙara ma microscope ƙarfi har ya zamo ana ganin abin da yake cikin cell ɗin aka raba shi into cytoplasm da nucleus nucleus can kuroma suke ko ko kuma ce chromosomes da nucleolus su kuma duk organelles suna cikin cytoplasm cytoplasm kuma is a jelly-like liquid za ka ga su mitochondria na ake samar da energy shi a kitchen na ake samar da energy cikin cell na ake dauka iskan da ka shaƙa a haɗa shi da abinci glucose wanda ka ci a markaɗe shi a fitar da energy ta hanyar wani batiri wanda ake kira ATP a genetic triphosphate kai kuma jikinka ya zo ya yi amfani da wannan batiri ya zuce shi in ya zuce shi batirin rechargeable ne sai koma adp adenosine diphosphate sai a sake mai da shi a yi recharging ne na aka samu rechargeable battery batir wanda ke iya zama rechargeable bayan an zuce wuta ce kuma a sake sa mai wata aka zo su lysosomes su chromosomes a sorry abin nan ribosomes masu synthesis na protein suna samun instruction kuma daga can cikin nucleus aka samu rock endoplasmic reticulum smooth endoplasmic reticulum duk aka same su ga sunan sannan jikin ice in ka taba shi za ka gane shi da ƙarfi ko jikin dabba fa za ka gan shi da laushi me yasa saboda shi yana da wani abu da ake kira cellular cell wall kai ko baka da shi shi yana da cellular cell wall sannan can cikin cellular cell wall yana da plasma membrane kai ko plasma membrane ɗaya gare ka plasma membrane ba ta da ƙarfi don haka jikinka sannan it is selectively permeable da in ka ci abinci cikin ciki ya shiga cikin cikinka ya aka ba ka mamaki kana ganin jiwa sai a kawo kwano ko ƙwarya cike da fura ka sha zuwa an ji ba sai kaga kana jin ka tashi kana ihu kaga zai a selectively permeable can cikin ciki za a yi digestive nashi akwai digestive enzymes ko waɗanda suke digestive na wannan na na abubuwan an gane akwai wasu juice waɗanda suke suka narkar da abincin sannan a yi absorbing na abincin in ka yi absorption a sashi cikin jini in ya shiga cikin jini jini kuma yana zagayawa ko'ina, jini ya raba ya kai ma ko'ina nashi idanunka da kake gani dushi dushi bayan an sha ruwa sai ka ta koma garau su ma an ba su nasu kaso sannan jinin nan shi ke ɗaukar iskan da ka shaƙa ya ɗauki oxygen ya kai kuma ya tsaya ya jira a bashi carbon dioxide ya dawo da shi sannan ga anatomy yadda ƙasar jikin su tun da ga kanka ƙashi nawa ke ga kanka ƙashi nawa gare ka wannan na latta ba tabiral bones ƙashi nawa ke gare ka ga hannu ƙashi a wada nawa gare ka a wasu nawa gare ka menene sunan ƙashin da yake tsakanin a wasunka sannan ga kuma ƙashen kunkuru sannan ga ƙafafuwa kinyoyi sannan ga ƙoro gwiwa sannan ga ƙasusuwa na ƙafa na ƙafa sannan na fut na ƙorni nika ne wa'yancan wa'yanga kuma na fut na ƙafa su ma kansu sannan ga gam ɗin da ake jerin ɗinsu da su daban-daban akwai gam ɗin da Allah ke amfani da shi wajen haɗa ƙashi da ƙashi akwai wanda yake amfani da shi wajen haɗa ƙashi da tsoka muna da ligament muna da mi tendons Ligament su ake sawa a haɗa ƙashi da ƙashi wannan ligament wani capsule ne wanda za a buɗe ciki za ka ga abubuwan da suke ciki don ɗai ya zama ka iya rayuwa da kake rayuwa yanzu sannan su waɗannan tendons ɗin su kuma su suke ɗaukar tsoka su haɗa ta da ƙashi domin tsoka ita take jan ƙashi idan na naɗa hannu na haka ai akwai wata tsoka akwai wani abu da ke kenan wata jijiya su waɗannan jogin su ake kira tendons to wannan ita ce take janyo hannuna sai na ɗiyaka in ta bar aiki hannuna sai sandar ya haka bai mikiwa. ana kiranta tendon salmaris lungus sannan ƙasan hannuwa ga sunan daban-daban tun daga ƙasa na fam nan har zuwa ƙasa na yatsu su trapezius su hamis da makamantansu sannan ka dawo nan ka ga ƙasan sannan ga tsokoki kuma an yi lulluɓa tun daga wagga tsoka da kuke gani in mutum na ɗauka ƙarfe haga ya yi gudan ƙato haka ko? menene sunanta trapezius sannan wannan shi kuma wadda take ta kunda nan ana kiranta deltoid sannan wannan ta gaba wadda take zama tsatan yayan mutum na ɗaukar ƙarfe ribi biyu ta can akwai pectoralis minor sama akwai pectoralis major sannan akwai muna da su teres major teres minor muna da su latin lat shi ne lat latinism of dostai muna da ga sunan kana tafiya tsokoki ga sunan ko ina cikin jikin mutum sannan ga kafaɗa ta allo wanda tana da tana da ita hanyar da Allah ya haɗa ta ga jikin ɗan adam joint ɗinta babu ƙashi da ƙashi inda sun ka haɗu da nama da nama ne suka haɗu to Allah ya ce afala yanzuruna ilal kai ta khuliqat ba ku dube ne al-ibil raƙumi ta khuliqat ya aka halice shi wa ila sama'i da kuma sama Kai kaifa rufi ya aka daga ta ya aka da sama Muhammad bin Sabin Shakir shi ya gano wannan G is uh, abin nan F is equal to GM1 M2 all over R square abinda ake kira Newton's law of universal gravitation shi ya gano musulmi ya gano shi sai suka ɗauke suka mika suka liƙa ga Newton abin da ake kira gravity akwai lokacin da za ka ce ka tsallake wannan abin da ake kira gravity kai ma ka yi tsaye sama ga ka tsaye sama ba ka yi wa ƙasa saboda ne ka wuce gravity na as as gravity you pass as gravity akwai duniyar da kuma in ka shige ta ai sai ai ka saboda girabijin ta fi namu don haka za ka laƙe sai an yi ɓanɓara ka sai an duka kiran motar nan sai an yi ɓanɓara batun ka yi tafiya da taso ba ba jin za ka yi kamar an ɗauke ka sama an buge akwai duniya da babu girabiki kana tafiya ba sama iska in ka sha ruwa ba su yi ƙasa suna nan cikin bakinka ka yi ka yi ka haɗe ba su yi ƙasa sai Allah ya zaɓa muna wannan wanda in ka ci maka faɗo ƙasa ko in ka sha ruwa su yi ƙasa in ka ci tuwo ya yi ƙasa kuma ya tsora ta daidai inda muka iya ɗaukar zafinta akwai duniyar da zafinta babu ƙarfen da ke iya jure zafinta ƙarfe ma da ya kusance ta ya riga ya koma narkakke muna iya zama can akwai duniyar da ita kuma ƙanƙara ce ƙanƙara ce babu zafi ko kaɗan to sai Allah zaɓa muna duniyar mu abinda ake kira fine tuning of the universe uh, of the earth fine tuning of the earth ya zaɓa muna duniyar wadda ta yi daidai da ɗaukar rayukanmu ya aje mu a bisa wa ilal jibali ta da an komo geology nan, wa ilal ardi ba su bi ka ga geology kuma ga geography ya shigo su don haka duk ilmoman ciki suka fito kawai mu musulmi mun ɗauke ne mun yi sake sun ɗauki sun fassare sun mai suwa nasu addinin mu kullum su suke na 'yan ta'adda ne ƙasashen mu kullum ba su bari mu ci gaba yau an turo muku lakurawa gobe an turo muku bandit jibi an turo muku iswa data an turo muku boko haram jita an turo muku isil wata rana an turo muku ina aikin kenan ba su bari hankalinku ya kwanta ku nutsu balle ku iya bincike ku gano abin da ke cikin littafin kuma wallahi sun san ƙur'ani gaskiya ne ina muku rantsuwa da Allah sun san ƙur'ani gaskiya ne Allah madaukakin sarki ce sanurihim ayatina سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى حتى يتبين لهم أنه الحق الله أولم يجك سنريهم آياتنا سين حرف الاستقبال شيء ونمدب ذا مثلا دسوه kuma harful istimrari ne kuma za mu ci gaba da sanar da su ayatina ayoyinmu za mu ci gaba da sanar da su mu fil afaq a cikin sarari aya afaq jam'u ufuk a cikin sarari za su shiga can cikin sama cikin wata su ga ikon Allah in su an harba a ka kaza ya je zai ga iko Allah ya dawo sai a tashi a ɓoye gaskiyar a zo a fitan muna abin da ake so a bayyana ma duniya kullum haka ake yi amma gaskiyar da suka gano cikin wata gaskiyar da suka gano cikin sama wallahi tana da yawa illa dai tacewa ake sai a ɓoye saura sai a fitan muna abin da aka ga dama wa fi anfusihim da kuma cikin jikunansu Claude Barnett yana alfahari cewa ya gane cewa komai na cikin jikin ɗan adam daidaice yake ko ne sai an daidaita shi akwai abu ya fi dubu cikin jikinka kowannen su sai an daidaita shi kuma kowannen ka cikin kowane takan so ya kai ya barkace ana ƙoƙarin gyara shi don haka sha'anin mutum ɗaya ba ƙaramar fitina ba ce sannan cikin sel kowane sel na ɗan adam akwai abin da ake son sai ya zama daidai shi kuma so yake ya yarabu ko ya ƙaru kuma sel da adda mutum ɗaya ya kai sel tiriliyan ɗari uku sel tiriliyan tiriliyan ba don haka akwai ma'aikata kama ga tiriliyan ɗari uku cikin jikin ka waɗanda suke daidaita komi ya tafi daidai don ka rayu kuma Allah bai ce kaka ji daɗin duniya ba akwai dokokin da kawai ya samu amma kai fatalin da su ko kace Allah bai iya ba kai ka iya kalazana da ya gano wannan ya da wani classic statement nashi keeping of internal environment is condition for life to ya hidda wannan statement ya gama la figure ci d la condition la labor french domin da french ya yi shi ya gama duk abin da yake yi yana bugun gaba an ba shi da price ya samu kyaututtuka duk duniya ko ina kyauta dai ake ba shi ya kawo wani ci gaba na kimiyya wanda rashin lafiyoyi duka za su tsari da yawa sai musulmi ya zo na karatun ƙura'an yake sabbi hisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawa wannan gurin dai duk sai ya gama da abin da dukkan rabbani ke yi duk aikin kira ba da yana cikin Allah zai kwalata ku Kuduwa ku gani don haka iliminmu ne suka tashi to a nan Allah ya ce ba shi ne musulunci ba ko ba shi ne imani ba kuma ba shi ne ɗa'a ba an tuwallu wujuhakum idan ku riƙa kullum sati sau biyar ku riƙa fuskantar da fuskokinku kibalar mashiriki kuna masu fuskantar gabas wal magaribi da yamma mutanen rashiya akwai masu dubin yamma cikinsu ko? da sai rashiya ɗin akwai waɗanda suke dibin yamma maso kudu eh, cikin rasha cikin rasha ɗin kuwa akwai waɗanda suke dubin yamma maso arewa ƙafa guda ke ba sannan cikin saudi arabia ma mutanen madina ai ba suke kallo ba eh ba gaba suke kallo ba an gane wannan wanda duk yake fi masallaci annabi ya duba ya gani gaba yake dubi ɗakin ka'aba yake dubi masallacin ka'aba fa aina ba ta kunu fa wallu wujuhakum فأينما تكونوا فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون الله يكفى ما كنتم إنكم بكتن في الدنيا فولوا وجوهكم شطارة ko juyar da fuskokinku kuna masu fuskantar shi in za ku sallah wannan masallacin wannan ɗakin ku juyar da fuskokin ku kalle wannan haujin kuma tabbas Allah ya san da cewa waɗanda aka bai wa littafi Yahudawa da Nasara sun san cewa annawul haqq cewa wannan gaskiya ce ba su dai aiki da ita ne sun riga sun sun ce san tun da manzon nan ba cikin yahuda ya fito ba to ba za su mai da'a ba ko ba za su bari a mai da'a ba ba su da'a kuma ba su bari a yi Ke saka ga ɗan ƙauye na kwance cikin ƙauye babu yi ba wula tsakar dare kawai a zo ana ta harbe harbe ko wacce rabin digar yahudawa sun sun ka kera ta ya amsa ta shigo hannun shi wannan mutumin wanda yau idan ka ce ila waya ka ta lalace ma ya gyara ma bai gyara ta ya amsa ta shigo hannu ne Yahudawa sun suka ɗauko suka yi dako suka haɗo da wane da wane da wane da wane da wane tsakanin kirista da musulmi da kirista da musulmi suka haɗu har aka kawo nan kuma aka faɗa muku su in sun zo su kama faɗa Allahu Akbar za a ce musulunci ne to yin sallah ba shine musulunci kawai ba Allah ya ce walakin Nalbirra, birra sai dai imani musulunci da kuma ɗa'a ta Allah shine man amana billahi wanda ya gaskata Allah tashin farko zuciya shi ba ta da wani shakku game da Allah idan Allah ya yi magana to bai jin wata shakka cikin zuciyar shi akwai wanda in Allah ya yi magana za ka ga ya tsaya yana da ita tunani ko akwai wanda ya ce Allah bai yi adalci ba ya ce mace ta auri namiji ɗaya amma namiji ya auri mace hudu babu gender equality kenan kuma akwai musulmi wanda suke aiki under wannan wurin na gender equality eh akwai gender equality Allah ya yi mai ikon amma wajen wajen total mark ba mamaki waje mas mun tsere musu wajen physics su tsere muna wajen chemistry mu tsere musu wajen biology su tsere muna tun da zumu mu adda haƙƙin mai ga mai jihadi ko ummul mu'minin Aisha ta tambaye manzon Allah tace menene jihadin mata yace haji tace ce ta yi aiki haji ta dawo ta yi jihadi ita ta gama jihadin ta yanzu gobe kiyama eh an tashi tambaye jihadi ita ba a yi mata kai za'awa kuma haka ce ka ka ɓoye ta cikin gida ka je ka samo mata ka kawo mata ka ci ta sha iyakar ta kwanta bisa gado ta ji daɗi kai za ka tura kura da azumin ka gaba ki kai rana kana turin kura wani na turin baro wani na kwasa sakawai wani na kwasa kwata ga wahalar halunan da mazaje ka yi ko sai ka gaba ka hata ya ce ba ayya ai kwanon shinkafan nan jiya da kan bashi dubu biyu da ɗari biyar yau da ɗari bakwai ya koma kuma ita babu ruwan da suka kawo mata an fahimci wannan ka ga akwai inda sun ƙere muna amma duk ta wannan haujin da yake magana Allah ya fi fitar da mu a kansu an rijalu qawwamuna ala nisa kuma wajen shugabancin gida a rijalu kawamun al'alar nisa maza su ake wa gabanni ga mata namiji shi ke shugabancin gida in sun tashi kasashensu ba president biyu suke ba yi president na maza da na mata ba dole a us sai a ce da donald trump shi a president din maza to a yi president din mata sai su yi bara guda amma ga gida fa sai su ce babu shugaba da kai da matarka kuke shugabancin gida shugaba kuma guda ne ba a shugaba biyu duk aka yi shugaba biyu a zama lafiya wannan na cewa so nake a ɗauka a kai sama wannan ya ce so nake a jisuwa an fahimci wannan don haka kaga bai yiwa ko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 ya Allah ka biya muna dukkanin bukatocinmu ka karbi azumanmu da sallolinmu da sauran ibadojinmu kuma ka biya muna dukkanin bukatunmu sannan ya Allah ƙasanmu ka kawo mata zaman lafiya mutanen sakkwato mutanen kebi mutanen zamfara mutanen katsina mutanen naija mutanen Kano ma da Kaduna ya Allah ka ba su zaman lafiya ya Allah ka ba su zaman lafiya nan Sokoto ma ina cewa gabacin Sokoto sai wani ya ce to ai su ba gabas suke ba su yan abin nan ne lakurawa gare su yan gudu ne lakurawa gare su da mutanen tangaza ga ko mutanen bindi da silami ai ba gabas suke ba ko na ke da yake ai su matan suna fama da nasu matsalolin na gari ya zo ya ci shiwa a mai su gabas suke suka ce da Allah a bar cewa gabas sun sakwata kawai a ce sakwata duka domin jiya, sakwata tana ci da wuta yanzu duka fa sun kewaye muna zobe kuma ga wasu sunan yanzu haka suna shigowa a hankali suna infiltration na ciki so suka yi suna ciki na waje na waje ran da suka tashi gaba ɗaya za su yi mai kan uwa da waje kuma suna turbuɗan makamai har cikin makabarcin ne ko? to ran da sun ka tashi za a ga abin da ba a so to muna roƙo Allah maɗaukakin sarki kada ka gwada musu wannan rana ya Allah kai musu yadda kai ma ashabul fil wa ja'alahum a ma'kul ya Allah ka gwada mana baya ga turbi Ya dogo gede da adu aleru da duk wani wanda yake ta san muna da hankali ya Allah ka sauka zaunar da jihohin mu lafiya lau Allah ka ba mu wadata Allah kada ka koma barin musulmi a ko'ina yake ya kwana da yunwa. Allah ka ba mu miliyoyi da biliyoyi na hadari. mu yi aiki da su wajen aikin a ɗaukaka addininka su zama ya shiga aljannanmu da uwayenmu da ɗiyanmu da ƴan da matanmu da maƙwabtanmu da masoyanmu da dukkanin musulmi Allah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 walhamdulillahi rabbil alamin